إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا ولا مرشدا أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله salamu السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته dukkan godiya da jinjina da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice sammai da ƙasai a cikin kwana shidda sannan kuma ya daidaita akan al'arushi ba ran komai ba mun tsayo nan ne ba don komai ba sai don gabatar da wani karatu wanda balarabi ke ce ma almuqala ko kuma mu ci alkitaba mi almuqala ko mi alkitaba maturi na ce mai wato representation of paper ko seminar malam bahaushe na ce mai gabatar da takarda wanda muna da guruf guda biyu guruf na farko za su gabatar mana takardar su ne akan gulma mecece gulma me ya haramta na gulma me ya halasta na gulma shin gulma ma halasta ko haramun idan sun haƙari sun kammala za su tsaye nan suna kallon mu za musu tambayoyi a gurub na gulma su da mutum guda uku group leader ta su tala maki guda 40 sauran members na nata suna maki 20-20 idan an ka hada su kowa ci nashi maki suna maki 80 kenan saura maki 20 tana da maki goma ita group leader yanayin shigarta yanayin tsayewarta da sauran abubuwa maki 90 kenan 100 ba goma su kuma sura mukabarta guda biyu ko na maki biyar biyar akan kan shi da tsayuwarsa da yanayin ba da amsarsa idan ka haɗa biyar na su biyu goma kenan idan ka haɗa goma ga ɗari ba goma ya zama maki ɗari daidai wanda ba su kaɗai ba ne a group ɗin amma su kaɗai ne aikin da aka sanya su gurbi na biyu su ne wanda su yi magana a kan zumunta wanda su kuma suna da mutum guda biyu ne kacal da haka shugaban tana maki 40 ita kuma abokiyar tata tana maki 30 idan ka hada 40 da 30 ya zama 70 sannan yanayin shiga yana da maki 20 ga ita shugaban group din ga 20 ga 70 shi ya zama 100 ba goma ita abokiya ta tara maki goma yanayin shigarta yanayin tsayuwarta da sauran abubuwa idan mun kaɗe su maki 100 100 kenan waɗannan abubuwa ban sani zan kwatanta muku su ba sai kun gama akwai tambayoyin da zama ku idan aka kari sanan idan aka kari za a kowa tambaya lokacin da shugaba ta gama nata za a mata tambaya guda biyar cikin karatun da ta yi su kuma abokanta cikin tambayoyin da an cikin karatun da ta yi su ma za a mata tambayoyi daga ciki nan ne za a haɗa musu su guda wanda an tanadan musu sannan ni na sani ko ban tambaya ba dan binciken an ka sa ina ga in ka samu hadisi uku cikin kayan kokari ka taba jan hadisi daya biyu sun zama baki gare ka ka ƙara ilimi ko ka rage ilimi ka ƙara ilimi ko ilimin ka na ina yake ka ƙara don haka ba tara bata lokaci ba yana ga ya kamata mu fara saboda ana sallah ne shidda da 'yan mintuta kaɗan yanzu ma kusan shidda biyar da rabi kusan biyar da rabi har da 'yan mintuta kai ban sani ba ko malama ta karasu kusa na'am makin da malama ta ɗauka mamaki bane mai matsala ko suna cikin yi za ta iya observing ta mako kanta? zan so in fara kiran group na farko su ne group masu magana akan gulma wanda akwai sumayya idris akwai sumayya idris abdullahi aikinka abdullahi akwai sumayya idris sannan akwai farida salisu ta uku sannan akwai mara muhammad za a zo shugabata za su tsaya tsakiya daya a nan daya a nan allah ka samu dace sannan Allah ka sauƙa mu gabatar da ita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 فارقين بما علمه بين الحلال والحرام الرابع بمن فاز بمتابعته الخاسر من جال عن مصاحبته وصلوات وسلامه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الضائي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التبديل والإكرام وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talakai ubangijin da babu wani Allah sai shi salati da sallan lamis ga manzan tsira cika makin annabawa shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika wanda Allah subhanahu wata'ala ya shirya shine shiryayye wanda Allah subhanahu wata'ala ya batar babu mai shiryar da shi salati da sallalami su kara cika da cikamakin annabawa shugaban manzanni a Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina kara muku gaisuwa irin ta addinin musulunci wanda farkon ta salama ci tsakiyar ta rahama kuma karshen ta albarka ba kowace gaisuwa bace illa gaisuwa ta yan aljanna assalamu alaikum wa wa barakatuh ba komai ya tayar da mu ba a gaban ku sai dai mu dan yi sai dai mu yi ba komai ya tayar da mu a gaban ku ba illa mu yi ma malaman mu biyayya ba don mun kai ba kuma ba don mun isa ba sai dai biyayya daga malaman mu akan abin da suka samu mu bincike akan shi ba komai bane illa alkitaba wato alkitaba shine gabatarwa ba komai zamu magana akan shi ba shine zamu magana akan gulma da fari menene ita gulman meye gulman ma take nufi to a yaren larabci dai malamai malaman larabci sun ce da gulma da annamimanci kusan abu kun ce ma abu guda ɗaya ne aka ce gulma ko annamimanci tana nufin maganan maganan wani mutum da niyyar bata shi ko kuma bayyana wani sirrinsa na ɓoye wanda ba a so a ji to malaman larabawa sun fassara gulma da haka watan tana nufin maganar wani mutum da niyyar ɓata shi wata malaman larabawa suna nufin kenan idan har kai wani magana na wani mutum indiya har da niyyar bata shi kai ko kuma wani sirri wanda yake ɓoye wanda kuma ba a so a ji kai to wannan sun ce gulma ne sa'annan malaman ma'anar gulma da annamimanci ga malaman shari'a malaman shari'ar musulunci sun ce gulma shine ɗaukar maganan wani mutum zuwa ga wani mutum da niyyar bata shi a wajen sauran mutanen da bayyana wani laifi nasa a gare su to malaman larabawa kun malaman shari'a abinda suka bayyana gulma akan shi kenan sun ce bayyana wani laifi ko kuma yada maganan wani da yada maganar wani zuwa ga wani mutum kamar alal misali ni ce in ɗauki maganar wani wanda bai kamata a ci in ɗauki maganar wani in kai ma wani wanda kuma wannan magana ta zama ko kuma sirri ne a tsakanina da kai ko kuma sirri ne a tsakanina da ita in bayyana ma wani to wannan malaman larabawa sun ce shine gulma eh, malaman shari'a sun ce shine gulma gulma yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka saboda haka ne allah da kansa ya magana a cikin alkur'ani a cikin sura mai namba 104 suratul humaza Allah yana cewa wailil kullu humazatul lumaza bana ya tabbata ga mai zunɗe mai nune mai rada mai nune mai zunɗe mai rada wani ma yana daga cikin yanzu alal misali most especially kamar mu mata za mu iya ganin mutum wanda za mu yi gulman shi da bakin na haka za mu dan tura mu wannan da hakan za mu yi gulman shi ko kuma mu nuna shi da hannu ko kuma mu jawo kunnan wani dai duk mu yi mishi duka malamai dai sun ce gulma ce sannan Allah da kansa ya yi magana a cikin suratul hujurat sura mai namba 49 aya ta 6 da aya ta 12 Allah da kansa yana cewa a cikin aya ta 6 ya ku waɗanda suka yi imani idan wani fasiki ya zo muku da wani babban labari to ku nemi bayani domin kada ku cutar da domin kada ku cutar da waɗansu mutane a cikinku da kada ku cutar da waɗansu mutane a cikinku da jahilci saboda haka ne saboda haka ne ku yi saboda haka ne ku yi saboda haka ne za ku yi nadama kan abin da kuka aikata watan idan Allah ma da kansa ya ce watan mai gulma kenan ya bayyana mai gulma da fasiki saboda laifin gulma ko kuma babban zunubin da yake cikin gulma Allah ya ce idan wani fasiki ya zo da wannan bai ce mai gulma ba watan mai gulman ne fasiki Allah yake faɗa da kansa idan wani ya zo maka da labari wanda ka san cewa ko ma dai ya kama maka labarin to kai bincike ka ga saurin yanke hukunci yanzu yi misali alal misali ne yanzu wani zai kawo min labari ai wance ta ce kaza kaza kaza kaza to kafin in fara yanke hukunci akan wannan ya kamata a ce na yi bincike saboda kar in zo in yanke hukunci wani da karshe zan zo ina nadama menene ku nadama zan iya fushi da ita ko kuma in yi gaba da ita in zo bana mata magana ko kuma dai waɗansu daga cikin wannan abubuwan wanda baya idan na zo na gane gaskiya zan koma ina mai nadama ko kuma ina jin mai kunyanta ko kuma zan zo in aikata mata mata abin da ita bata san ma da ta yi hakan ba amma abin da ake so idan duk lokacin da mutum ya ɗauko maka gwalma ya kawo maka ka ce to na ji kuma na gode ko kuma yana cikin kawo maka gwalman ka katse shi ka ce to shi kenan yana fara sai ce a kaka kawo min wannan labarin domin akwai labarin wani babban malami da ake bamu wanda wani ya ɗauko gulman wani ya kawo mishi yake ce mishi ai wani wani ya yi magana a kan shi ya ce to wancan ya soke ni da wancan ya yi magana na ya soke ni da mashi amma bai kashe ni ba maganan da ka zo ka kara ba ɗin ƙam shi ne ya kashe ni saboda ya riga ya faɗi maganan ni ban sani ba kai da ka ɗauko kuma ka faɗa min watan kana son mashin kinan ta harbe ni shi yasa har ka zo na ka faɗa mu ka ga illan kun ga illan gulma kenan inda ana masu gulma haka to da yawancin masu gulma sun ragu sannan a cikin aya ta sha biyu Allah yana cewa Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ko nisanci abubuwa mai yawa na daga zato laifi ne kuma kada ku yi kada ku yaɗa rahoto kuma kada ku yi sashen ku yayi gaba da ɗayan ku oh, saboda kada sashen ku yayi gaba oh, saboda sashen ku yayi gibar ɗayan kada sashen ku yayi gibar ɗayan ku sashen ku ya giban ɗayan ku shine ɗayan shine aka yi sashen ku ya yi gibar ɗayan ku shine kamar mutum ya ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu shine aka yi tambaya shin za ku iya cin naman ɗan uwanku bayan ya mutu tunda ba za ku iya cin naman kuma ba za sai aka ce to tunda ba za ku iya cin naman ɗan uwanku ba bayan ya mutu kuma ku bi ku bi kuma kun bi Allah da kawa da lalle Allah mai karɓan tuba ne kuma mai jin ƙai ne a takaice dai abin da ayan nan yake nufi shi ne idan kaman kana gulman mutum kaman kana cin naman sa ne ɗanye bayan ya mutu cikin mu waye ne zai iya cin naman ɗan uwansa bayan ya mutu kun ga ko babu wanda zai iya cin naman dan uwansa ko da a raye yake na ya mutu wani ma ko da naman dabba ne ba zai iya ci ba wani dabban ko kuma wani wannan ba zai iya ci na naman dan uwansa to Allah yana faɗa mana da kansa idan muna gulman dan uwanmu kamar muna cin naman ɗayansa ne sannan za mu koma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin haƙul mubin wanda wannan hadisin sananne ne kusan kowa daga cikin mu ya san shi wannan shine hadisi na farko wanda aka karbo daga Huzaifatu dan Yaman Allah ya ƙara masa yarda yana cewa la da kullu jannatin mamu mai manci ba zai shiga aljanna ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa mai manci ba zai shiga aljanna ba wato ana nufin ma kwata kwata ba zai taba shiga aljanna ba kenan to wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda ya kamata a ce mun tuba kuma mun daina yin sa kana yi muna yi Allah ubangiji ya yafe mana gabaki ɗayan sa sai kuma wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka karbo daga dan Abbas manzo Allah sallallahu lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta wasu kabarbura guda biyu sai yake ce sahabban su waɗannan kabarburkan guda biyu ana musu azaba kuma kada ku yi tunani wani babban abu ne yasa ake musu azaba ba komai yasa ake mu waɗannan mutanen guda biyu azaba ba na ɗayan ya kasance yana yawo da annamimanci ne na biyun kuma ya kasance yana yawo idan ya yi biyun ya kasance idan ya yi fitsari baya gama fitsarinsa yake tashi yake mai da wannan muhallar shahin inda mai annan mimancin ko mai gulman da ake ma azaba watan daga cikin manyan daga cikin azaban da ake ma mutum mai gulma hatta a cikin kawarinsa ma ba dai taba samun zaman lafiya ba kuma ba dai taba samun kwanciyar hankali ba ya ubangiji ka sa mu karfin karfin zukatanmu kuma ka ka kare mu daga sharon gulma sannan za mu kowa magana waɗansu daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci wanda suka ɗan yi ƙarin bayani akan gulma akwai ibnu gazali allah ya yi masa rahama yana cewa gulma shine bayyana sirrin mutum da bayyana halinsa wanda ba a so a sani da halinsa wanda ba a so a sani ma'anar wanda ba a so a sani halin watan abin da malamin nan yake nufi a wannan maganar nasa shine idan kaman san cewa wannan halin wani mutumi ne kuma ba a so a sani ko kuma sirri ne tsakanin ka da shi to bai kamata a ce ka ɗauke shi ko kuma ka yaɗa ma wani ba sai ibn bas allah ya masa rahama yana cewa gulma ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka ne kuma zunubi ne babba tana janyo wa mutum babban tana jawo mutane gaba da kiyayya ga musulmai don haka ne don haka ne wajibi ne a akan mu ɗauka <laughs> don haka wajibi ne akan mu duka mi'i amanni don haka wajibi ne akan mu bar gulma malamin nan yana magana akan cewa tabbas gulma tana kawo gaba da kuma kiyayya tabbas gulma tana kawo gaba da kiyayya idan har mun ɗauketa ta a cikin abin da za ta kawo mana gaba da kiyayya misali an kawo maka labari ka in dai har kai amfani da shi wani akan ya je ya samu mutumin ya tambaye shi wane na ji magana kaza kaza kaza ya faru me gaskiyar labarin to akan ya faɗa mutumin su samu matsala ya kwammace bar mutumin a cikin zuciyar shi ya ta gaba da shi ko kuma su ta kiyayya da shi shine ya gani ya fi dacewa wanda kuma wanda ya aikata wannan laifin yana da babban zunubi a wajen Allah subhanahu wataala sai babban sai lokaci sai ibnu usaimin Allah ya masa <laughs> Allah ya masa rahama yana cewa Allah ya masa rahama yana cewa gulma babban zunubi ne ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai kuma sanadiyanta Allah yana mutane azaba sosai a cikin kabarbaransu to kun ji dai maganan malamai kuma tana haramta shiga aljanna kun dan ji dai takaitaccen karatun dama na ce ba wai na kai ba ne kuma ba wai dan na isa ba ne dan dai kawai ne biyayya ga malamai ne na zo wajen nan inda muka yi kuskure Allah Ubangiji ya mana rahama inda ko muka faɗi daidai Allah ubangiji ya haɗa mu aladan baki ɗaya Allah ubangiji ya kare mu daga sharin gulma Allah ka sa daga yau daga dali da ku baki ɗaya Allah ka shirye mu baki ɗaya kuma Allah ka sa kan mu ƙara yi ko kuma wanda suke Allah ka shirye su baki ɗaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh No. cikin abin da da da ga wasu malaman da sun ce duk ake kamar ce ka ce bayani irin ake ma magunci ko eh mala shi ya su me azaba a duniya me azaba ta kawo azaba ne ke da shi a kabari kuna za ba kike shi a lahira ko da Allah kuna za kike shi ya ne dai shi dai azaban da ake mai mai eh, gulma a lahira Allah ubangiji yana eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya zo wucewa ne kuma ya ci ana musu azaba a cikin kabari ai ya bincike na ban kai nan kuma ke lahira kuma zai iya sanadiyar mutum ya shiga wuta idan dai har bai tuba ba a to dai malam daga cikin dogulma daga a duniya dai idan mutum ya yi shi daga karshe dai idan aka gane shi yana jawowa mutum ya ji kunya a cikin mutane yana jawo mutum kaskanci idan yana daraja a cikin mutane za a rage ganin darajar da yake da shi a cikin gulma illa ce ta gulma ban sani ba shin ita gulma ba wadda ta halasta ko kowace haramun ce na ga shi amma ba ne akwai wadda a halasta ko ko akwai duk ko haramun ne ko duk haramun ne Yeah. to ni dai malam a tunani na akwai <laughs> to a shari'a dai akwai gulman da ya halatta shine kamar alal misali ai dama an ce aibin mutum ne shi kuma wannan kamar ya eh tabbas aibin mutum ne mutum yana da abin da yana aikata wani abin da bai da kyau kai kuma kana son kai mishi nasiha kuma kana ganin baka da halin da za ka mishi nasiha kamar alal misali yi misali kamar da iyaye kana da iyaye suna aikata abin da ba su da kyau kuma kana gani idan ka je ka same su ka ce mama ko baba ka daina wannan abu za su ga kamar kare na su ko kuma baka kai ba yaushe ma haka aife ka da zaka mata su to zaka iya zuwa ka samu wani wanda yake jin maganan su ma. kila a tambaya guda biyu saboda ɗancin lokaci tambaya da kuko gare ki shine a cikin kasuwar da mai gabatarwa ta gabatar me ye ake ce ma gulma bice ce gulma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Suna na Farida Salisu. Abinda shugaban grup ɗinmu take ta bayyana a matsayin gulma shine kamar bayyana laifin da mutum yake yi a ɓoye baya son mutane su sani ka bayyana ma wani sannan kuma yana aikata wani laifi ya same ka kuka yi magana da shi ka ɗauka ka kai ma wani kar magana ta fito da niyan aibanta shi amma a tambaya ta dubbe ne ke ina son aya ɗaya kacal wadda ta yi magana kan gulma a cikin alkur'ani mai girma cikin suratul humaza wailul li humaza humazatil lumaza bani ya tabbata ga mai nune mai zunde mai rock gabatar da suna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suna na Maryam Muhammad da kuma darasa ta ta'alimin Qur'an. Maryam Muhammad, kila da tambaya kike ma da farko na so in ji hadisin da ya haramta da gulma. Hadisin da ya yi magana kan gulma. hadisi hadisi na ɗaya a cikin haƙon mabi wanda yake cewa la da kulin jannata na mamu mai annami manci ba zai shiga aljanna ba abu na biyu shine wani abu zan faɗi shi gulma ne ko ba gulma ba ne na wance ce take zuwa gidan biki gidan dj an gane ko? da take zuwa gidan biki gidan dj idan na zo sai yanzu na ana ba mutane labarinta tabbas tana zuwa gidan dj kuma ita ake dj to na yi gulmata to da abin da annabin ce ka faɗi abin da uwan ka yi yana nan ko bayan an gane ko to wa gulmata da yi ta halas ce ko haramun ce ko kuma babu ku ko kuma haramun ce ko halas in dai har da niyyar ta gyara ne ko kuma a wani ya same ta ya gaya mata don ta shiru to halas ne in kuma na halas ne ko na e eh, in kuma dai kawai da niyyar bata ta ne to ba halas haramun ba ba ba bi ta ba Allah ka muku albarka Allah ku ba ku na gari amin Allah ya ku ilimi albarka da amin Abdullahi